إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah Ta wa ta'ala da ya kaddarce mu da sake hallara a wannan masallaci na makaranta hadda alƙur'ani mai girma a cikin wannan gari na shagari domin ci gaba da darasin da muke gabatarwa a kowace ranar laraba a daidai wannan lokaci يومنا سرى واتون جوات محرم تجران مدين تدري ودا فإن ديني منا درسي أنك من لساتي من البركة الوجيز في فتح السنة والكتاب العزيز واتو ولت الدكتور عبد العظيم بن بدوي cikin babi ko kuma ce kitabi na jana'i wannan bangare wanda ya shafi magana a jana'i ba mun zo kusan ƙarshe na wannan littafi ne ɗafin da ya gabata darasinmu ya taƙaita akan ta'aziyya ma'anar ta'aziyya da zaman zamantowa yin ta'aziyya shar'antaccen abu ne da kuma kalmomi da ake son in so samu ne musu ya amfani da su a wajen ta'aziyya haka da kuma bayanin abubuwan da ya kamata a nisance wanda mutane suna ta yawan aikata su a wajen ta'aziyya waɗannan abubuwa da ya gabata satin da ya wuce bi iznillahi ta'ala za mu ɗora karatunmu a yau waton har wa yau a cikin wannan kitabi na jana'ir shi ne ma ya tafi ubihin bayyatu abinda mamaci ke umfana da shi mun sani wa zaran mutum ya mutu ya duniya in kaɗa amalu aiki ne gaba ɗaya ya tsaya ya yanki ya yi ya yi in bai ba yi ba shi kenan ladar sallah ladar azumi ladar zakka duk abin da yake aikatawa gaba ɗaya sun tsaya wanda yake samun lada abin da ya riga ya aikata ne kawai zai amfani shi na alheri wanda bai aikata ba ya yi hasara ce an riga an nadi takarda na rubuta ayyukansa na alheri da na sharri alƙalami ya bushe an naɗe takarda ana jiran ranar da za a karanta ko ya karanta abinsa da kai ne ya yi kai ne misali amma kuma Allah da rahamarsa da jinkansa sai ya buɗe wata kafa wadda bayan mutuwar mutum alheri zai rika farara zuwa gare shi bayan ya riga kuma ya mutu da wannan kuma domin tausayin Allah da rahamarsa ga bayansa daga cikin waɗannan ababe waɗanda mamaci zai rika umfana da su bayan mutuwarsa su ne bayani su yau za mu karanto iznillah malam mai littafi ya ce wa yan tafi su min amalin sirri mamaci yana umfana da aikin da wani ya aikata ta hanyar wasu al'amura waɗanda kasunan za a jiranto su ma'ana shi wanda ya mutu yana amfanuwa da aikin rayayi aikin da wani ya aikata masa amma ba dukkan komai ba ga wasu al'amura a ayyanani kamar haka na farko du'a'ul musulmi lahu addu'ar da musulmi zai yi ma shi mamaci musulmi dan uwansa to addu'ar nan da musulmi dan uwansa zai yi masa to tana amfani ne ashe kenan ba wai sai ɗa ko mahaifi ko ɗan uwa na jini ba a'a kowane musulmi in dai ya yi addu'a ga ɗan uwansa musulmi sawa'un ɗan uwansa ne na jini ko a'a to wannan addu'a za ta amfani shi mamacin malami ya kiranto wannan a cikin faɗar Allah ta'ala a cikin suratul hashir aya ta goma a inda Allah ta'ala ya yake cewa na ja'u min ba'dihim bayan ya jerar su kashe-kashen musulmi zuwa ga muhajirun da ansar sai kuma ya ambato tabi'una da tabi'u tabi'i yace wallazi na ja'u min ba'dihim waɗanda sun ka zo sun ka biyo bayan wucewar sahabbai al'ansar da muhajirun na suna addu'a suna faɗa rabbana ighfir na wani ikhwanina ya Allah kai gafara gare mu da kuma ƴan mu ai kai gafara da ƴan mu musulmi alladina na bil imani waɗanda sun ka gabace mu a rayuwar barzahu suna masu imani ai sun ka mutu suna musulmi su ma Allah ka gafarta masu wala ta alfi fi qulubina gillan Allah muna roƙonka kada ka sanya kullata da hikidi a cikin zukatanmu na amanu ga waɗannan da zai imani ai kada ka sa shaidan ya rinjaye zukatanmu mu rika kin yan uwanmu musulmi muna kullata su muna musu hikidi rabbana innaka rahufur rahim ya Allah lalle kai ne tsananin tausayi ne rahim mai tsananin jinkai Mahafin shahidi na wannan shine allah maɗaukin sarki ya yi kayan su labari domin tabbatarwa cewa musulmi suna ma uwansu waɗanda sun ka gabacin su lahira a du'a tunda allah ya zo da wannan ta sigan yabo wato allah ya sa wannan ga harshe na yabo waɗanda ka yin wannan a ce in ba abin ƙwarai na ba ba karɓaɓɓe na ba ga Allah da ba zai yabi masu yi ba an ce abin nan shi ne abin da ake son a fahimta a nan kenan yabon da Allah ya yi ma musulmi da na biyu bayan sahabbai saboda addu'ar da suka yi masu na Allah ya gafarta ma 'yan uwansu musulmi da sun ka gabace su to wannan addu'ar da suke yi wanda Allah ya hikayar su ya nuna Allah ya yarda da a yi hakan kuma abin na da umfani ga waɗanda gabata domin inda bai da umfani babu kenan wata fa'ida da zai sa a Allah ya hikayen to har ya faɗa mana ashe duk lokacin da musulmi ka addu'a yana ya Allah ka ji kan musulmi ɗan uwanmu waɗanda sun ka gabace mu layira wannan addu'a tana amfanin marigayenmu Allah ka ba mu iko yin addu'a ga ‘yan uwanmu magabata sannan mu kuma ka sa a yi mana addu'a bayan ka mu wannan ba karamar hanya ba ce wadda Allah ya buɗa wa musulmi saboda tausayi da jinkan da ya kai masu har ya ba da dama bayan mutuwansu komi ya tsaya cik amma a ce addu'a da 'yan uwansu ka yi masu wannan addu'a tana amfani wani yana iya tafiya da kibi na zunubai amma saboda waɗannan addu'o'i da 'yan uwa musulmi ke ta yi dare da rana ga 'yan uwansu mamata shi ana rabawa ana bashi nashi to sai zaman ranar lahira ya zama ya hau gudun na tsira albarkan wannan haka wani ƙaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma domin fadar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi inda annabi yake cewa da'awatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajab addu'an mutum musulmi wanda zai ma dan uwansa musulmi bayan baya nan karɓaɓɓa addu'a ce wannan sawa'un a halin rayu ko a halin mace bi ma'ana duk lokacin da musulmi ya tuna dan uwansa musulmi ya yi masa addu'a sawa'un wannan da an kawa addu'an yana raye ko a'a bayan mutuwarsa yana raye amma bai kusan san mai addu'a ba kana a masallaci ko kana a gida a masallatarka ka daga hannu kana ya Allah Wa'adi na wuri kaza ya Allah bawon ka ne ka ɗauke mai matsalolin da yake ciki Allah ka rangwanta masa ka ba shi lafiya ka wadata shi wannan addu'a da kake ba shi wannan rayaye wato karɓaɓɓa addu'a ce to haka ma in ce na kai mai addu'a wannan addu'ar karɓaɓɓa ce annabi ya ce inda ra'asihi malakun muwakkalun a gurin kai ne shi mai addu'an malakun akwai wani mala'iki muwakkalun wanda shi an ka wakilta ga kulawa da irin waɗannan addu'o'in da ake na zaharul gaibi wannan mala'ikin na nan yana kullama da a duk sa'ad da shi musulmi ya yi wa ɗan da ayi addu'a li abihi wa ɗan uwansa bi na alheri qala malaku sai wannan mala'ikin da a gurin kai ne almuwakkalu biki wanda an ka wakilta shi da shi sai ya rika cewa amin Allah karbi addu'ar da kawa dan uwanka musulmi duk da bai san kana nan kana masa addu'a ba walaka misli kai ma kana da kwatankwacin irin wannan ai kai ma Allah ki biya ma bukatar ka kwatankwacin addu'ar da yi masa amma to shahidi anan ba a bambanta musulmi matacce ba da rayayi in dai musulmi ne kai masa addu'a da zaharil gaibi ba addu'a wadanci ba gaba ga mutum kana masa addu'a yana cewa amin Allah biya ma bukata Allah ɗaukaka ka Allah ya baka kaza Allah ki maka kaza yana cewa amin irin wannan addu'a ba ita aka magana ba a nan a addu'a wacce za ka yi ma ɗan uwanka musulmi bai ko san ka yi ba kila ma bai san ka ba kai ɗaya ka san shi ka san halin da yake ciki sai ka rika yi masa addu'a to irin wannan addu'a sawa'un rayayye ne kakawa ita ko ko ci ne to Allah ya wakilta mala'ike a gun kanka kana masa addu'a mala'ikin na cewa amin kai ma hakan to wannan shine dalili wanda mawallafin littafi ya kafa na umfanuwan mamaci da addu'ar 'yan uwansa musulmi idan su yi masa sai abin da mamaci ka umfana da shi bayan mutuwarsa shine qada'ud an shi shine biya masa bashi min ayi shafin biyan bashin nan daga kowane mutum na ba wai dole sai wanda addan uwansa magajinsa ba in dai wani na ya ci cewa ai wani ya mutu da bashi kaza bashin wani sai tausaya masa biya wannan bashin to wannan zai kumfane shi ai wannan bashi ya biya wannan wa azaba da tsanani da shi mamaci yake cike dalilin wannan bashi to an ɗauke masa saboda biya masa da wani bawan Allah ya yi sawa'un wannan ne biya masa bashi dan uwa ne ne ko ba dan uwa ne na wannan ko lamma sabaka min qada'i abi qatada saboda a lokacin da ya riga ya gabata ai ya riga ya gabata cikin wannan babi ko wannan kitabi na jana'i na biyan bashin abu qatada wanda yayi yi na dinarai ne na wasan dinari guda biyu an mai ga wani masanci in ban manta da wannan kissa ba cewa wata rana an ilmar da wani mutum daga cikin musulmi wanda ya cika annabi ya masa sallah annabi ai ya shirya yunkurin zuwa ya masa sallah sai ya tambaya ya ce in jin dai ba abin shi bashi sai aka ce ana biyar su bashi dinari biyu sai annabi sallan ya ce to ku yi masa sallah ni ba zai masa sallah ba malum ma suka ce dalili ne sa annabi ba ta ci masa sallah ba du'a annabi karɓar ce Allah maɗaukin sarki wato yana girmama annabi ya yi addu'a ya zan bai karɓi addu'a annabi ba kuma gashi Allah ya yi alƙawari wanda ya mutu da bashin wani ba zai yafe masa ba sai ya biya bashi to yaya za a yi shi annabi ya roƙa Allah baya son ya ki karɓa addu'a annabi sannan ko ga shi Allah ya riga alƙawalin wanda ya mutu da bashi shi ko ba zai kyale shi ba to dalili da wanda ya sa annabi ba zai yi masa addu'a ba domin sallar jana'iza addu'a ce an gane ya shi ba sallah ba ce irin wagga ta sujada da ruku da sauransu addu'a ce wadda aka yi domin kalmar salatu kalma ce ta addu'a amma za a ga wasu an zo sallar jana'iza su ce ta kalmar su har suna ganin da wani ba su ce ta kalmar sai wani wanda abu ne wanda ake ce ma abu katada da yake haka sai ce manzon Allah na ɗauki nauyin biyan wannan dinari guda biyu indan su ne annabi yi masa sallah zan biya annabi ya ta maimaitawa yana ta ka tabbata sun dawo bisa kanka ka tabbata sun barranta daga kan mamaci sun dawo bisa ga kanka yake annabi na tabbata na yarda sun dawo bisa ga kaina sannan annabi ba sallan ne na sallah annabi da ya hada abokata da sai ce kadiya biya bashi tare da abokata da ya biya ce manzon Allah na biya a cikin ga abu da wannan mutumin ba dan uwansa ba ne. ai dan uwansa na jini dan uwansa musulmi ne kawai ya ga zai rasa addu'ar annabi zai rasa sallar annabi abinda kowane musulmi ka fata samu da haka shi ya bambace duk wahalar da zai yi bari ya sadaukar da kai ne sai ya dau nauyin biyan bashin nan domin dan uwansa musulmi ya samu albarkar sallah annabi da addu'ar da annabi zai masa kuma haka ne ya faru kenan wannan shi a hujja ita a hujja da cewa wani sadga yana iya biyan bashi ga mamaci kuma ya zan wannan ya amfane shi wa zarar mutum ya mutu ana biyan sa bashi to yana cikin rayuwa sai tana rataye ai bi ma'ana wannan mutumin yana cikin wato riman wato yana cikin jarun riman yana jiran a biya ko ba a biya ba a zuwa ranar tashin kiyama wanda an riman ko cikin wahala ciki wato aka ce rayuwar musulmi tana rataye da bashi har lokacin da an ka biya masa kun ga umfanin da ya samu wani ya zo ya biya masa dai daga nan ne da za a fidda rayuwarsa a fidda rayuwarsa cikin riman a kai rayuwarsa inda sauran musulmi suke rayukan musulmi suke suna shakatawa zuwa ranar tashin kiyama to sannan ne za a bari rayuwarsa ta wuce zuwa ga cikin wannan wurin amma farko za a kange rayuwarsa ta domin ma'abusu ya ce ai tsararra rayuwarsa ba za a batta wato shiga cikin sauran inda musulmi suke ba to ashe ya nuna kenan biyan bashi ga mamaci na amfaninsa domin za a fitta rayuwarsa a cikin kurkuku a sake ta cikin yan uwa musulmi sai abu na uku daga cikin ababen da ka amfanin mamaci shine na nadri Shi shine wato biya masa alwashin da ya sha bai samu cika alwashin ba yan mutu sauman na azumi ne ka da gairahu ko kuma wani ne mutum ne ya yi Allah alkawali cewa zai yi azumi kwana uku ko kwana bakwai lokaci kaza domin godiya ko murna da Allah ya kare shi ko ya ɗaukaka shi ko ya yi mai wani abu ya ambaci wannan alkawali tsakani ne da Allah wannan shi ake ce ma alwaci yau zai samu yi alkawali da yawa Allah gobe zai yi hayyan mutu to wannan alkawalin wannan alwashin na nan rafe bisa ga wuya ne kamar bashi kun gane wannan da kyawu yau sai ran da ya biya shi ma amma idan wani ya ji tausayi ne ko ya samu labari tsawon dan uwansa ne ko ba dan uwansa bai biya masa wato ya yi azumin madadi ne in wani abu ne na sadaka ya alƙawari bai cika ba ya cika masa to ya yayi wannan koli hadisi sa'ad bin ubadata domin hadisin nan na sa'ad dan ubada annahu safta cewa ya bi fatawa ta Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ji fatawar manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa qala ya ce inda ummi ma tatu alaiha nasab manzon Allah lalle ma'aikiyata ta rasu alhali akwai alwashi bisa kan ta bata biya ba fa qala sai manzon Allah ya ce ikdihi anha ka biya mata ai ka biya mata wannan alwashin wannan sakiwa wai ya sa wasu mazuma na ganin cewa kowane irin alwashi na in ba na sabon Allah ne ba in na tafiya umara ko na aikin haji ko na sadakan gida ko sadakan wani tufa ko wani abu ko yin azumi to wani na iya biya masa ko ya biya masa wannan alwashin da ya ɗauka ko ta ɗauka kuma wannan ya zamana shi mamacin nan ya samu sassanci daga cikin dangin azabar da yake sanadin wannan alwashin da ya dauka da cika sai abu na hudu ma ya fa'aluhu alwaladu salihun min al'amali salihah abu na hudu wanda ka umfanan mamaci shine abin da ɗansa na gari ke aikatawa na ayyukan alheri wannan yana ana yawan kawo shi a babin tarbiyya da duka tarbiyyantar da danka ka koya masa addini ka koya masa tauhidi ka koya masa ibada ka koya masa tarbiyya ta gari to wannan yaron duk aikin da zai yi na ibada da kyautata mu'amala to za a rika ba da wani yanki na lada zuwa gari ka ai za a rika ba ka ladar kai ka kai ka ba shi wannan tireni kai ka horar da shi akan wannan yi girma a kai ne yana yi don haka nan kana da kamishi ba wai ana nufin a rika ɗiban ladarsa ana baka ba a Allah ya don maka asusu da ka ɗiban lada yana baka wato albarkacin wannan aiki da kai na horar da ɗanka da tarbiyyantar da shi da kai ya zai yaro na gari a kenan mujarradar zaman yaronka na gari yana aikin alheri dalilin sarki ya tassuwarka ɗai zai sa ka rika umfana to ba dai da ya yi maka addu'a kamar da yake awwalar da salihu ya tura mu kamar da zai ko bai maka addu'a ba in dai yaron ka riyatar da shi ya zan salihu yana ayyukan alheri wannan dai zai sa ka rika samun lada to ba dai da ya riga yi maka addu'a zan da wuya ya ci ni in bai zan yana maka addu'a wannan kuwa saboda Allah ya ce wa anna sa'a wa an laysa lil insani illa ma sa'a sai ce wa anna sa'yu sawfa yura yace mutum baya da wani abu da zai samu na sakamakon ranar lahira a daula dan wani abashi illa ma sa'a sai abin da shi yayi fafuka ya saman makai ne to wanga yana cikin abin da ya samun makai ran da yaro ya ba yaro tarbiyya yaro ya zan nagari ai aiki ne ne ba kai zai ci umarnin wannan aikin da ya yi waya kulun biyu, kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna abyaba ma akala kalar rajulu min kasbi wa inna waladahu min kasbi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mafi halal na abin da mutum ya ci shi ne abin da ya ci na zuha ai babu halattun da ya yi zuha mutum mutum ya yi ga noma ko ya yi makai ne noma ko ya yi ga aiki ya tafi ya wahala ya samu abiya ko ya sayar da itace ko ruwa da wani abu ya samu abin da zai ci manzo Allah ce babu abinci na halal wanda ya wuce wannan sai ce amma kuma ku sani wa inna waladahu ku sani ɗansa shi mutum min kasabi yana cikin wahala sai a yana cikin umfanin da zai ji domin wahala sai ka shi ya samu sadakin aure uwa ne an gane bayan kuma an samu ciki ne shi ya ta wahala ɗawainiyarsa shi ya ta faɗi tashin ciyar da shi shayar da shi suturantar da shi bidan masa magani kula da hankalinsa da lafiyarsa da komi nashi har ya kai inda ya kai ashe kenan ne kasa da wanda yana daga cikin wahala dai shi mutum yana cikin tsiruri dai wanga tsirora da shi za ka zai ci unwane tsirorarsa kamar mutum ya dasa icce ya eh, bunan eh, itan yana ba ta ruwa da saki da komi da sassaka da abun ga da rage mata abun nan har dai ta isa ta kai matsayin ana shan inuwar ta kuma ana cin biye itace ko wannan haka ne kamar da kai ka dasa shi ya tashi kan wahala da shi ai ya kai wani matsayi za ka nan ayyukan alheri da ya kai na ibada da sauransu Allah zai rika ka lada saboda wahalar ka ne da za haka. kun ga wannan yana nuna muhimmancin tarbiyya ba a saki yara kaɗai dai sagaga babu tarbiyya babu kulawa da tarbiyyarsu babu kulawa da ibadarsu babu kulawa da mu'amalarsu kawai ka sake su to ka sani wazarar ka zan sanadin lalacewar tarbiyyar diyarka to yadda za ka samu lada da ka kyautata to haka za ka samu zunubi na rashin kyautatawarka Allah kare yawa daga cikin uwaye waɗanda suke sakaci da wannan za ga mutum ya haihuwa ya sakan madaji ya za a wa haini saki ya haihuwa ya sakan madaji bai san inda yaro yake wani ma korai yaro yake gadon shi abinci tare da shi domin yaron na gida da sai an ƙara mu an ƙara ya awo ga abin ga amma in bai nan to za a samu rage wani abu akan wannan sai tura kuciya ya tura ku makaranta wannan kawai ba wani abu ne illa kawai alade wato ga makaranta ne domin kawai cin wata bukata abu na biyar daga cikin umfano nan da ake samu mamaci ke samu bayan mutuwarsa shine ma kallafa shine abin da ya mutu ya bari bayansa min asari saliha wato nan daga kufaifai na gari ai bi ma'ana na abin alheri da ya bari bayan mutuwarsa wa sadaqati da sadaqoki jariyatan waɗanda suna nan suna kamshine wato ma'ana suna tafiya suna nan suna gudana kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira yace ce lallai manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce idan mata da insanin kaza amalu idan mutum ya mutu to aikinsa ya yanki limana wa zaran musulmi ya mutu to shi kenan aikin da ya kai na sallah azumi zakka komi ya tsaya shi kenan annabi illa min salatin sai wa ga abu uku ɗaya ne aikinsa ba zai yanki ba aikin zai ci gaba da tafiya sai ce illa min sadaqatin jariyatin sai fa daga wato sadaka wadda ke gudana sadaka wadda ka gudana wato ita ce sadakar da mutum zai yi ko bacin rayuwarsa ana amfani da wannan abin nan da ya bari sadaka malum masu kake irin gina makaranta a yi ta karatu ciki da kuma yin wakafi wanda mutum zai yi wakafi na gidan kwanan baki ko ya wakafin gona ya rike asalin amma ana nan ana umfana da umfanin gonan wajen ciyar da talakawa da yin wasu ayyuka na alheri kamar mutum ya ce gona ta sauri kaza to ya yi wakafinta ya rike tushen gyannin gonan ai asalin gonan na garai, amma umfanin gonan da duk abin da an ka samu to bakin an biya ma'aikata abin da ya rage a kai magani a kai asibiti an ka ta yi danka abin a hannun mahukunta ko waɗanda abin ya shafa an ka yi rubutu an ka bari yarjejeniya to irin wannan ko bayan mutuwar salada na nan na isa gare shi na wannan abu da ya yi na aikin alheri ne to wannan ka sa shi zan misali ga ababe da dama wanda mutum zai wakafi ko kuma wanda wato mutum zai yi lada ba zai wuce ba yana kaiwa gare shi ko bayan mutuwarsa ya ce kuma au ilmin au ilmi ko kuma mutum ya mutu ya bar ilimi yun tafa bihi wanda ana kumfana da ilimi musamman ma ilimi na karantar da addini ilimi ko da na gina gidaje ne ko dakuna ya zanka ka koya wa mutane ana amfani sun samu abin da suka ci sanadinka kana da lalatu ba dai da ilimin da ka bari da karantar da alwala da sallah da azumi da zakka da sauran ayyukan alheri to za a riƙa baka lada ko bayan mutuwanka matsawar dai abin nan da karantar ana nan ana kumfana da shi kaga kuma babu da aka bari wani wanda ka karanta shi ma wani zai karanta haka abin zai rika yaduwa malum masu sa daga cikin ilimi wanda aka kumfana rubuta littafai ka rubuta littafai ana karantawa ana ƙara gane addini ta yin wannan lissafi da ka rubuta Allah shi ƙara rama ga mai alari da su a shimawi da isiya da isala da sauran littafan na duka kun gani ana lalata ce umfani. shekaru aru aru mutum ya tashi ya ware ilimi da su ya ware gane da zai bauta ma Allah ɗane ya zo jika ne ya zo kama kun ya zo haka awwala da salihin ko mutum ya mutu ya bar ɗa na gari ya zan kuma ya da mu yana umfana kaga ga na gari riba ne zama ne ya tarbiyyantar da shi ya zan gari yana da wannan kanci sannan yana da lada da zai yi masa addu'a zai rika samun lada addu'a da ya kai masa kun ga waɗanga abubuwa su ne wato mamaci ka umfana da su wato bayan mutuwarsa in ko ba haka ba babu wani umfani da mamaci zai samu bayan ya mutu dukkan ayyukansa gaba ɗaya na alheri sun tsaya sai waɗanda hanyoyin da kawai da an ka ambata na fata an gane wannan da kyawu muna da lokaci eh akwai saura to ku bari guda ka tana nan kada kuma a can Ban kai gaba bai zama a lokaci ko insha Allah za mu ajiye a nan abin mun ka faɗi daidai muna roƙon Allah ɗauke sarki shi karɓa ko shi ba mu lara ya sa ya zan hanya ta tsira gare mu kuskure idan ya faru cikin karatun Allah shi ya fi mana Allah ɗauke sarki ya ba mu waɗanda za su riƙa yi mana addu'a ko bayan mutuwa da ƴan uwanmu ne ko kuma sabboji muna roƙon Allah ɗauke sarki ya wadata mu da su kuma Allah ba mu iko mu ko mu riƙa yi ba waɗanda gabace mu lahira addu'a Allah maɗaukin sarki ya ji kansu Allah shi musu rahama Allah ya ya musu wanda ke cikin wani hali na kunci Allah maɗaukin sarki ya sauƙaƙa masa Allah maɗaukin sarki ya samu kyakkyawan ƙarshe ya samu cika da imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آتنا عاجلتنا في الأمور كلها وآتنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين